Wasu salamu ala rasulun za, wa na alihi wa sami'i, wa mai amma ba a ji assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikun sawa ɗaurin musulmi a rikiya a itikadu adamu jawazin ikitimar ma wujudin ba wato kudur cewa na rashin halarcin istijmari tare da samuwar ruwa a siya zunnu badun nas ta inda wasu mutane ke zato A na al-hajar cewa lallai aiwatar da duwatsu wato yin istijmari mai zararci asan da don gusar da alama na fitsari da bayan gida ya yajuzu ma wujudul ma suna ganin baya halarta duk da samuwar ruwa a gari baya halarta da samuwar ruwa wani dai akwai ruwa to ya halatta mutum ya yi istijmal mutum ya yi tsarkin hoki kuna ne suna ganin tsarkin hoki kamar taimama ne taimama ya halatta sai in ba ruwa to shi ma tsarkin hoki tsarki na dutse tsarki na toilet paper Ba ya halatta sai in babu mai in babu ruwa a tunanin wasu mutane wa inna ma huwa rukhsatun inda faqdihi suka ce kawai wato tsarkin hoki mai ne a wajen rashin ruwa huwa mukhalifun li ittifaq ahli al to wannan magana ya saba ma ittifaqi na ma'abota ilimi ala jawaz istismar ma wujudi wanda ke nuni akan halarci istismari tare da samuwar ruwa ala ibn abdul bar ibn abdul bar al-maliki ya ce ajma' al-fuqaha anna al-ma' atyab malaman fiqh sun yi ijma'i cewa lallai ruwa shi yafi tsarki wa innama wa innama al-ahjar rukhsa wa kawai duwatsu mai ne kuma yalwatawa ne a gani wannan shi ne abin da wasu malamai ke gani musamman malaman malikiya amma akwai masu ganin ba bambanci tsakanin guda biyu da ruwan da na hoge duk ɗaya ne kawai wajen wasu an gano wani ku? a ƙala eh. malikun fil mudawwana imamu malik ya faɗa a cikin mudawwana kamar tagawwada duk mutumin da ya bayan gida sai ya yi tsarki da ainihin duwatsu matawadda sannan zai yi alwala walam yaqsu makhraj al'adab bil ma bai wanke mafita na wannan kazanta mafita na wannan kazanta da ruwa ba hatta sallah har yayin sallah haka ajaza atu salatu sallah ta yi an gane wannan sarkin da yayi da dutse ko taulin da ba ko hoge ya wadatar ba sai ya sa ruwa ba واستحب في المذهب الجمع بين الماء والحجر أنسو أتشم مذهبا جمع إذا كانوا روا لدوده wasu daga cikin malikawa suna sa a haɗa guda biyu duk da cewa babu hadisin da ya zo ingantacce kan haka hadisin da ya zo dangane da haɗa ruwa da ainihin hoge hadisi ne wanda yake da ifi shi ne hadisin mutanen ku ba to inna allaha yusni alaikum lallai allah yana yaban ku bayan sa kace inna nubbiul hijara alma kace muna biyar da ainihin dutse ne ga ruwa idan muka sa muna biyar da ruwa ne ga dutse bayan mun yi amfani da da duwatsu sai kuma mai amfani da ruwa wani shi ne shi yasa Allah ya yabe su mutanen ku ba cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatadaharu wallahu yuhibbu wallahu yuhibbul mutajiri an gano wannan ayi to wannan wannan hadisi malaman hadisi sun ce bai inganta ba daga cikin malaman akwai imamu Nawawi sannan akwai Ibn Hajar al-Asqalani sannan akwai Nasiru Sunna Nasiru Din Albani لأن الحجر yazilul ain domin lalle dutse yana kusar da ainihin najasa din wal ma yazilul afa shi ruwa yana kusar da wuraren alamomin wuraren wuraren. wajen wale annahu law na an-najasa ibtida'an bil ma domin shi da a ce ya yi da a ce ya mubashara da jinsa ta farko ya yi amfani da ruwa in tasharat zai yazo bai hataju ila kasratil ma zai buƙaci yawan ruwa ko ba ka ba zai yadu ya bukaci yawan ruwa kama idan aka aka fara amfani da toilet paper ba aka fara amfani da tutsi aka fara kusan da shi sannan sai aka sa ruwa ya fi sauki wajen kusan ruwa alal abi imam abi ya ce faqad ulima min al salaf isti'maluhum lil hajar ma wujud al ma haqiqa an sani daga salaf ai wasar wasu ga zuwa su duk da samuwar ruwa na'am alal kashnawi al imam al kashnawi yana cewa wa in arada an yafassira ala ma. idan yana so ya taƙaitu da ɗaya daga cikinsu walmahu afdal to ruwa shi ya fi idan mutum na so ya taƙaitu da guda ɗaya ruwa shi ya fi alkhairi na'am afdal min al-iktisar ala al ruwa shi ya fi daga taƙaituwa akan dutse fa'idatun muhimma fa'ida muhimmiya jawazul iktisar ala al-ahjar bi adam wato halaccin taƙaituwa akan duwatsu an ƙayyade shi da rashin yaduwan mai fitowa din da rashin yaduwar mai fitowa na fitsari ko bayan gida da sharaɗin fitsarin ko bayan gida bai wasu ba idan fitsarin mutum ya yi bayan gida sai yi wasu ya ɓata mai nan ya ɓata mai nan ya ɓata mai can kaga ya wasu to irin wannan dole ne ana buƙatar ruwa ne nan da yarin sharar kharij an al-makhraj kathira eh rashin yaduwar mai fitowa daga ainihin mafita da yawa fa in tashara an zalika al-mawdu' idan ya yatsu daga barin wannan waje ya yatsu a wurare daban-daban alkubur wa ba. wato wajen gaba da baya ya yatsu nam baya isan masa yi amalin ma yau babu abin da yake isan masa sai aiwatar da ruwa nabbaha alayhi alqadi abdul wahhab alqadi abdul wahhab shi ya fadakar da wannan nam wa ta'ayyanu istimal ma. fi mani wato yana yana yana zama dole aiwatar da ruwa game da mani wa haid da haila wa nifas eh da mani da ruwa da haila da maniyi da haila da jinin biki dole sai an yi amfani da mai ruwa sannan mata su ma ba sa bukatar istinja a istinjmar mata suna bukatar dole sai amfani da ruwa wajen fitsari da sauransu saboda yanayin suna su na'am dole sai ba sunan suna watsuwa littafin kawai da sara نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قواعد الإسلام babin shikashikan musulunci amma qawaidul islam ba kamsa to amma shikashikan musulunci guda biyar ne awwalu ha shahadatu allahi la ilaha illallah na farkon shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu hula sharika la shi kada yake ba shi da abokin tarayya shahadatu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da shaidawa lalle annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne wa ba'dahu as bayan shi akwai sallah da azumi wa zakka da zakka wa hajj baitullah da ziyarta dakin Allah saba'a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa ومن لا Duk wanda bai san بيسوي أن ba. با تجوز shahadatu wato shaidan bai halarta ba a karɓar shaidansa a kotu wala imamatu zaba baya halarta mun sallah kalfa duk wanda ya sallah a bayansa yu'idu abada ya sake sallah har abada aka zaru ya aka aka ruwaito an sa'id bin musayyib daga sa'id bin musayyib akan mutakaddimin karshen ainihin magabata wannan suna mai suna mai ainihin wato lakabi da nufi a karshen magabata an gane wannan ko amma ba wai shi bane karshe gaba ta ce daga shi babu wani eh, ne su ai in in jikin shi na rawa bai da kyau inda shi ne inda shi ne liman inda shi ne liman ya zama to jikin shi na wannan rawa zaka iya bin shi sallah tunda kai za ka yi sallar da kyau shi ko rashin lafiya ne ai In da rashin lafiya ne Allah zai amsa sallar shi kai kuma in yayi ruku'u bai yi da kyau kan sai kai da kyau in ya dago bai dago da kyau kai ka dago da kyau amma tunda shi ne liman za a bi shi ba matsala hmm. inda shi ba shi zaman da zai kawo jiki ya daina rawa ba ko zaman zai sa jiki ya daina rawa ko ya zauna a zaune ma jikin zai yi rawa al'akhdari Kai za a iya mai mana, abu ga jinsa, ya yi biya, in ya yi biya shi kenan. Kawai ya yi ne a zuwa Ya ce Akwai da aka yi ta wannan da shi. ya riga ya tsuba ya tsuba ya tsuba dole sai da ya rasu. mutanen da suka ce sun ana zuwa cire baban su ne kabilar ba ne zuwa cire akwai limamu limamu limamu nan garin da zai ba da buga abin da zai ya tsufa ya tsufa aka ce to ai da ya tsufa ba za a san hari kuma kabilu ne daban-daban suka ce ana so da ya a cire kabilar a wannan mukamin a ba wata kabila ko sai zama aka ja kakula da shi aka da yi limanci hanyar da su sallah sun yi kima to a kawo irin zai kabila a kawo sai na yadda na'ibin ba zai yadda shi kuma yi na'ib a za mu mukami ne so a wajen ka zama liman kamar ka zama wani babban ma'aikacin gwamnati ne ana biyan ka albashi kana da ofis ana kulawa da kai ana kaza ana kaza yawa kuma sarki ya san da kai Ya yawon ba na wasa ba ne za ka yi na in kaga an wulakanta limanci ba ba ba wuce ba ba wuce al-akhdari bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa hafiz ala salatik ka kiyaye sallarka inna a'zamul ibadat domin lalle ita ita ce mafi girman ibadoci wala tatruki shaytan yal'abu bi qalbi kada ka bar shaytan yayi wasa da zuciyanka wa shagaluka an salatik ya shagaltar da kai daga barin sallarka kaka yi da wannan har ya shafe zuciyarka ya shafe maka imani yuharrimuka min lazzati anwar salah ya haramta ma jin daɗin hasken sallah wa alayka bi dawamil khushu' fiha ka lizimci dawamar da tsoron Allah dawamar da khushu'i menene khushu'i natsuwan zahiri da na batini ko mutum ya zama to yana da natsuwan zahiri yana da natsuwan batini ya zama yana sallah baya waje-waje yana sallah baya soshe-soshe yana sallah baya an ainihin wani tunani kaga wannan waige waje soshe-soshe wasa da gemu, wasa da hannu da yatsa yana kare da yatsa a gani wannan natsuwa ne na wato bai da natsuwa na zahiri kenan sannan kuma a cikin zuciyarsa baya tunani ya yi tunani nan ya yi tunani can da sauransu yana tunanin duniya yana tunanin kwangila yana tunanin kaza to ɗin dai ɗan baya yin wa'annan gaba ɗaya sai mu ce ya samu kushu'i ya cancanci ya da Allah ya masa cikin al wannan zai da hun fi salatihim khashu'un hmm. su mu'minai na kirki su ne wa'inda suke da kushu'i a cikin sallansu a gane wani ku fa alaika bi dawamil khushu'i fiha kalizimci dawamar da khushu'i a cikin sallah innaha tanha anil fahsha domin lallai sallah na hani daga alfasha da abinki a الخشوع فيها Da سبب الخشوع أكين صلى عند الله كان يمتى بقول الله إنه خير المستعان للي الله شيء في أبن يمتى بقول نعم على شموي إيه. sai ta cika sharuɗa sannan kuma tunanin da wasu mutane suke yi akwai wani bawan Allah da yake tambaya na dangane da sallah nan. cewa akwai hadisin da ya ce man lam salatu salatuhu an al-fashai wal munkar lam yazid min Allah illa mudan duk mutumin da sallan shi ba ta hana shi alfasha da munkari baya ƙara komai a wajen Allah sai nisa kenan wai in kai sallah aka ga kana ƙarya kai sallah kana saba alƙawari kai sallah kana zina kai sallah kana luwadi kai sallah kana cin haram kai sallah kana saba wa iyaye to wannan sallah ba ta yi ba wai wannan sallah ba ta yi ba misali yaya abin yake sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi to shine nake ce mai kenan lazumin wannan magana kafin sallar mutum ta yi sai ya zama asumi kenan mai yin sallah sharaɗin amsuwan sallar sai ya zama azumi kenan sai ya zama yana da siffa na annabawa eh? sai ce a'a nake to da wannan kenan wato farko malamai sun ce ma wannan hadisi ba bai inganta ba an fahimci wannan sannan na biyu shi dai sallah an mutum ya yi shi da kyau yana ƙara wa mutum tsoron Allah in ya ƙara wa mutum tsoron Allah to zai rage sabon Allah Allah ƙal in dai mutum na yin sallah da kyau zai rage sabon Allah amma ba wai zai zama to masumi ba A gane wani ku ba wai sallah da zarar mutum ya yi shi kenan ya zai da sabo ba wannan kuskure ne eh alashmawu bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim min shurutul ma'mum daga cikin sharuɗan mamu annan yal iktida bi imamihi yayi biyan koyi da limamin sa ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمامة ga haqqi al-imam yi niyyar limanci ba ba shaɗanta ba lati arba'in masa'i. sai dai cikin matsaloli guda hudu fi salatin juma'a na farko sallar juma'a wa salatul jama'a da ku sallar juma'a dole ne mutum ya yi niyyar limanci da kuma sallar jam'i na sallar jam'i na ruwa in za a haɗa sallah na ruwa dole ne liman ya yi niyyar limanci wa salatin khawf da sallar tsoro da ake yi na yaki hmm, wa salatin istilaf da sallar mayewa bai sallar mayewa ina cikin yin sallah ne kadai a ina yin ina ina jan mutane sallah liman yana jan mutane sallah sai alwalan liman ya karye da alwalan liman ya karye me zai zai janyo wani to sai ya janyo wani ya maye sa, shi ne ma na sallan mayewa ya janyo wani ya maye sa. to da ya janyo wannan ya maye sa, wannan ya tashi daga mamu ya koma zai ya koma liman tutun da ya tashi daga mamu ya koma liman yanzu zai ya zai yi niyyar limanci yanzu zai yi niyyar limanci irin wannan jawo da eh, liman zai iya misali kudin ya kuce su su tura wani zai iya saboda wani zuwa wurin jawo wani za ka iya fito ni kuce misali kai ta kayan ka za ka ba ko mai ko ka fi gwai kwato zai kara wani ba <laughs> ko misali mutum ya waiga wani musulun da kawai ka ne na ai ba ce da baya da baya ba ai kawai yin sa hannu zai zai je yin kusa da shi kuma ya kuma ya ce kwana ce bismillah sai zanyo shi zai sallah kawai za a da gyaran sallah ne in baka zanyo wani shi su zai zanyo wasu sa wanda za su sa kuma kowa ya sallah shi kadai sai ka rika zanyo ka taimaka wa za da ba'duhum fadlan jama'a wasu malamai sun kara sun ce akwai falalan jama'a alal khilaf fi zalik akan sabani ga wannan me ma'anar falalan jama'a wato da ina sallah ni kare sai jama'a ga suka bi ni kaga yanzu da ni kadai nake sallah na samu falalan jama'a wasu mutane sun zo sun bi ni yanzu yanzu na tashi daga mai sallah ni kadai na koma mai sallah ta tare da mai mutane to shi ma akwai sabanin malamai ga wannan shin in mutum ya samu falalan jama'a shi ma zai yi niyyar limanci ko ya ci gaba da sallar shi ba sai ya yi niyya ba

a ishtihadi ne malamai malamai ishtihadi ne malamai to shi ne a kashin بسم الله الرحمن الرحيم أصل الفروض التي هي أصول ستة وتغلبان قالوا ولا شيء أصول شيء أصلي ولا شيء إن شيء أصلي shi ne rabon gadon da ƙur'ani ya ambata kai tsaye annis akwai rabi huwa fardu kamsa shi rabi ka san mutane biyar ne albint sun wato akwai iya na biyar yadda mutum ya haifa na wamin mutum ya mutu za su shube rabi su eh, yi mutum ya mutu wato an mutum ya rasu ya bar diya babu kowa tana da rabi akwai bintul risul hmm. akwai diyar bintul lisul akwai diyar da ita ma jikanya inda adamiha idan babu diya na'am wal ukhtu lil ab akwai yar uwa bil abi wal um yar uwa ta bangaren uwa da uba yar uwa shakikiya kenan yar uwa mutum uwa da uba ita ma tana da rabi inda adamiha idan babu babuwa babu diya wa zawj ma adam al hajib sannan ga miji tare da rashin shamaki babu wanda ya kare shi shi ma zai ci rabi warrubu farzun ne zauci sannan rubu'i ɗaya cikin hudu kaso ne na ainihin miji ma wujudul haji idan ya samu wanda ya sha makarce shi hmm. waye bai sha makarce miji ɗa ko ɗan ɗa wa zauja aw zaujat ma faqadi sannan miji a sannan mace ko mata da yawa mutum ya mutu ya bar mace guda ɗaya ko ya mutu ya bar mata da yawa tare da rashin wanda ya sha makarce su shine rabar su na farko ɗaya cikin hudu wasu mun fardo zauja au zauja shi tumuli shi ne kaso na yin mace ko kuma mata da yawa mata aure ma wujudul haji idan an samu mai sha maka cewa an samu ɗa ko ɗan da wasu lisani fardun kullu sunain kullu sunain shi wasu lisani biyu cikin uku a kasa biyu cikin uku shine kaso na dukkan mutane biyu fasa'idan ko biye da biyu tasaye ko wannan idan faradat al-lis wanda ɗayan su ta cancanci idan ta kadaita ta ci rabi A gane ku duk mace wacce ta cancanta idan ta kadaita ta ci rabi in so biyu ne ko biye da biyu su lisani in so biyu ne ko biye da biyu za ba su ne biyu cikin uku biyu bisa uku wasulus fardul um ma faqad al hajji. shi kuma sulusi ɗaya cikin uku shine kaso na uwa tare da rashin wanda ya kare ta babu ɗa babu ɗan ɗa babu yan uwa biyu zuwa sama babu ɗa ba ɗan ɗa babu yan uwa biyu zuwa sama to wa'annan su suke sha makarci uwa daga cin sulusi ta kuma cin mai sulus wani sinaini idan min da al'ab sannan biyu ko fiye da biyu daga ƴaƴan uwa wato ƴan uwa li ummi duk yawan biyu ko fiye da biyu na yanin ƴaƴan uwa bi na ƴan uwa li ummi idan mutum ya mutu bai da kowa sai ɗan uwa limin bi kawai guda biyu ko biyar da biyu za su ci ɗaya cikin uku an gano wani uku shi karatu imamun kurtubi da su yan uwa limin bi shahi ɗaya ba sa kare su a kai suna cin daru abin su ana kare su ana amma ɗan uwa ba ka kare su a cewa ɗan kwashe jiki sun kare su dole a kai ƴaƴa na kare su mana da uba da yi da arziki ne da abin ba arziki ne amma bai iya kare bai umbi dole sai an ba dole ne saboda uwa na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir babu fara'idus salah babu farillan sallah fara'idus salati inda na khamsun wa ashrun wa qawlatul akhyas ala hal akhyas ko qawlatul akhyas ko qala hal akhyas fara'idus sala farillan sallah inda nasi a wajen mutane su wane mutane a wajen malaman fiqh malaman fiqh su ne mutane kenan wanda ba malaman fiƙo ba kenan jahilai ne ba mutane ba ne ko dabbobi ne zubo eh wanda ba malamai ba farillan sallah a wajen mutane kenan wayanda ba mutane ba ba ba a sasu su shi lissafi wayanda ba malaman fiƙo ba kenan farillan sallah a wajen malamai kamsun wa ashirin goma sha biyar ne su, akhyas shine maganin masu basira hmm. wannan cewa goma sha biyar shine maganin manyan malamai masu basira wa'addaha ba'duhum 20 wa qala ba'dun asharuha yakfina wa'addaha ba'duhum wasu daga cikin malamai sun lissafa shi su ce 20 ne farzan sallah 20 da ashin malikiya wa qala ba'dun wasu suka ce asharuha yakfina goma ta ya ishe mu ko goma ya ishe mu kan farzan sallah guda goma ne wa kushadaka Allahu bit tawassut fa innahu ta'alluqun bil ahwasi fa kun bit tawassuti kai riko da tsaka tsaki na ra'ayi Allah ya shirya da kai nawa ne tsaka tsaki sha فإنه تعلق riko da tsaka tsaki Allah ya shirya da kai fa innahu ahwadun fa innahu ta'alluqun bil ahwal domin دي shi ratayuwa ne da wanda ya fi kewayewa wanda ya fi cire shakka in ka yi riko da tsakiya ka yi riko da wanda ya fi kewayewa wanda ya fi cire shakka awwaluha fa'lam dukulul min na ka sani shigar lokaci tsarki yana daga cikin farillanta tabbas wa satruka al'aurata wal qiyam fardani qarqala a a'lamu da kuma rufe al'auranka a gane ku da kuma tsayuwa kaga rufe al'aura wajen wasu malamai sharadi ne a gane da rufe al'auranka da kuma tsayuwa fardani wato wa'annan farillai wato mutum ya tsaya in yana da yukon tsayuwa kenan wayannan farillai guda biyu ar hakahum al alamu masana sun yi kai su wasu ba sa nan ba wasu sun sanya ainihin tsarkin da tsarkin habasi daga cikin sharda na wajen cin sallah sharda na ingancin sallah na'am menene ibn بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في الاتصال من مس الذكر لا يجب الوضوء منه إن صدر wato ka yi takatsantsan a wajen wanka daga shafan zakari kuma a malikiya shafan zakari yana karya alwala wasu daga cikin malikawa suna ganin shafan zakari baya karya alwala sai idan mutum ya shafa da sha'awa amma idan ya shafa ba sha'awa kamar ya shafa da susa, yana jin kaikayi zai shafi gaban shi ko kuma haka nan kawai shafa ba don sha'awa ba to wannan baya karya alwala a nan wani su so da ka kai takatsantsan a wajen wanka daga shafin zakari sai mu ce shafin zakari da sha'awa kuma ka dauki wani kaulin ko ba eh. ya ji rudu ba yana waje ba yin alwala da gare shi in har ya faru wata bi an mukabi an bi rizki satar jana haili wa satar hannu wato ka bibi duk wurare da taushi duk wani da ke a ka bibiye su da taushi kada ka takura da yawa satal janahain kai eh, karkashin fuka-fukai karkashin hammata kai eh, wato hammata da kuma karkashin makogoro dukkanin wajen mutum ya bishi da sauki idan cucura ya tabbatar ruwa ya shiga wajen da wajen hammata wasu ratar umkan wajen istarki ne fi kasilihi wa latar da kuma cibiya zurfin shi da waje-wajen shi umkan wa zurban wa gunkan wato zurbin shi da kuma waje-wajen shi shi cibiyar a cura. wa sarki wato ka sassauta fi kasarki wajen wanke shi wala ka sai kaka matsi ka sassauta wajen wanke dubura kada ka matsi A gane ko in ka dan sassauta sai ka samu damar wanke cikin sauki kada ka matsi shi eh لأن مخرج ba, yin الجنابة من makabi المخابئ ba. domin lallai mafitanka a wajen janaba yana daga cikin jimlar koyayyun wurare ba wanda suke a cikin duhu a gane mafitanka a cikin janaba suna daga cikin jumlan koyayyun wurare wanda suke cikin duhu to duk irin wajen dubura da wajen zakari din nan koyayyun wurare ne suna buƙatar mutum ya kula da su wajen cudawa da wankewa nan wa tahta rukubatai kazaka muhbad wa mislu rubu zaka yudba'u wato ƙarƙashin gwiwanka ƙarƙashin gwiwa shi ma duka gaba ɗaya mutum ƙasan gwiwa duka shi ma ɓoyayyen wuri ne eh, misalin shi ma haɗancin cinya daidai nan shi ma duk ɓoyayyen wuri ne shi ma zai bibiyi wannan wajen mahaɗin cinya da cinya wato ya bibiyi wajen ya cuɗa don ana samun wajen ya tattakuri daga da ci a wajen da yawa na'am ke mu mm. masha Allah Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك